To, bismillahir rahmanir rahim ci gaba da wannan darasi namu da muke gabatarwa wato kitabu attajir jami'a lil usul wannan muke gabatarwa kowace larba daga magariba zuwa ishayi a ah, yau wannan larba tamu ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu ci gaba da karatunmu muna nan kitabu salati inda ba kumanci ba albabu kalif babu na uku bi almawadi allati tuqra'u biha salat babu na uku a cikin bayanin wurare wayanda an karanta a yi sallar cikin wurare waɗanda makaruhi ne a yi sallah waɗannan wurare to shi ne darasinmu yanzu insha Allah mun soma wannan darasi mun soma wannan babi muna nan ciki ne an barra'i radiyallahu anhu qala Barrawa ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salati fi ma mabarike ibil an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya game da yin sallah wurin da raƙuma ka kwantawa mabarikul ibili wato a maudi a burukiya wato wurin da raƙuma take gurhanawa to ana sallah wurin ko ba a yi faƙala la ta sallu fiya sai manzo Allah ce kada ku yi sallah inda raƙon masu ke kwantawa fa inna min ash-shayadin ita mina shayadi ne daga shedannai take saboda haka inda duk raƙon maka kwantawa to kada ku yi sallah nan wato asalinta wato daga wato na wato ita abin nan wa inna min ash-shayatin ita raƙumma to tana cikin shaidannu wato asalinta a fi asalin halkata ga asalin halitta ta ita raqumma tana cikin shaidannu wato tana cikin su wato su shaidannu aw ka shayatin ko kuma kamar shaidannu take fi kasarata shiradi saboda yawan abin nan shirat wato kamar shedannu abin nan take saboda haka a ƙaurace ma sallah wurin da duragun Wasu wasila kuma an ka tambaye shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana salatu fi marabi da ganabi aka ce to ya hukuncin yin sallah inda awaki ka kwanci wato tumaki shi na ana sallah tun da wurin da da raƙon ka kwanta ya ce ba a sallah aka ce to inda abin nan suke kwantawa tumakiwa ana sallah can wurin a faƙala sai ya ce sallu biya ku yi sallah ciki fa ina ha barakatu yin sallah inda raƙon inda tumaki ka kwantawa wannan albarka ne saboda haka akwai albarka ga yin sallah inda tumaki ka kwantawa akwai ɗiba albarka ga yin sallah inda raƙon ka kwantawa in mutum na sallah inda raƙon masu kwantawa zai ga ci baya ga al'amurra ne amma in yana sallah inda tumaki ka kwantawa zai ga albarka ga sallah ta wuri tun da na akwai albarka can kuma akwai shedannu wannan kawai shi a bambancin su rawafa abu dawuda wa tirmidhi abu dawuda ya rawaito wannan hadisi da abu dawuda da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi gaba ɗaya wa lafzu lafazin tirmidhi annabi ya ce sallu bi marabi da ganin ku yi sallah inda raƙo inda tumaki ka kwantawa wala tu sallu amma kada ku yi sallah bi a ɗana ibili inda raƙon ma ka kwantawa inda duk kuka tabbatar da raƙon ma na kwanci wurin nan to kada ku yi abin nan kada ku yi ku yi sallah wurin nan duk inda kuka san kuma na kwanta kada ku yi sallah wurin amma inda duk kuka san tumaki na kwantawa ya ce sallu ku yi sallah fi marabi da ganin wato kamar ya ba da umarni na cewa a yi sallah inda tumaki ka kwantawa kuma ya ba da hani ga yin sallah ya ce wala tu sallu fi adana ibli kada ku yi sallah inda kuma ka kwantawa amma inda tumaki ka kwantawa ku yi sallah sunan mai. wani shekani wa tirmidhi bukhari da bukhari da muslim da tirmidhi sun rawaito kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya salli fi da kana annabi ya kasance yana sallah wurin da tumaki kwakwanci kaula ayyubna almasjid kamin a gina masallaci lokacin da annabi ya zo a abin nan ya zo wato madina ba mu da masallaci akwai wasu wani dattijo da an taba rufin marayi to marayin na da wani wuri wannan wurin tumaki na kwantawa wurin sai ya ba da abu ne in an ka in za a salla magariba ya shayi to da an yi sallan magariba bai shayi an gama to sai rafa tumaki da shigo sai su kwanta daga nan sai da tsari ya kone shi da tsaye a yi sallah asuba a yi sallah asuba a yi sallah asura a duk basu dawo ba to in sun ka dawo bayan isha'i suka dawowa sai a ba su wuri su kwanta in asuba ta yi sai a tashe su sai a share wurin haka annabi ta zama kamin ya samu inda zai gina masallaci nashi na kai ne na dindindin kun ga akwai albarka ciki babu da ji a yi sallah nan wurin akwai albarka wa an bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ha an yi sallah fi sab'ati mawadin lalle annabi ya hana a yi sallah wurare guda bakwai akwai wurare guda bakwai wayanda annabi ya hana a yi sallah cikin wannan wurare guda bakwai wayan ga wurare guda bakwai da annabi hana a sallah ga su fiye almazwara wajen da aka zuba shara wato gurguzu duk inda an ka tabbatar da ana zube shara wato kun ga wannan wuri ƙazami na don shara ko komi ana yi sharuwa a kawuna a tusuwa to wannan wuri annabi ya hana a yi sallah ciki mai wal majazara da mayanka mayanka ta mahauta can inda aka yanke dabbobin nan ba inda aka gyara nama ba can inda aka yanke dabbobin nan to annabi ya hana a yi sallah wurin nan wal makabara da makabarta inda duk aka makabarta inda aka kabarin da ya wuce guda ya kai biyu zuwa uku to ya zama makabarta to a hana a yi sallah wurin nan wa ya a ce ɗariki tsakiyar hanya saboda haka in ba lura ta zama dole ba nan tsakiyar hanya ba a sallah tsakiyar hanya saboda wuri na matattara na wanda jisa kowa na takowa wurin da wanda adda na jisa ba ba wuri da wanda adda na jisa ka takowa ne kowa na shigowa wurin saboda haka ba a sallah na wurin wa abin nan wa amma hamami gidan wanka wanda ake ce muhammadu ba a tsalla a wurin saboda shi ko ya zama wuri na kazani akwai shedanu saboda al'awarar da ake ta bayyana wa wuri wa ma'adina ibili da wuri na gaba shine inda rakon maka kwantawa wuri na abin nan na ƙarshe wa bauka zahar baitin lahil da saman zakin allah na farma. wato an hana a hausa ɗakin ka'aba a yi sallah ba a yadda a wata ɗakin ka'aba a yi sallah wannan ce an kai ya dube shi in kan hausa ma ne ka ga wasu inda ka fi in ka hau ɗakin ka'aba shi na an ka ce a na gaba su dubo shi na yamma su dubo shi na kudu su dubo shi na arewa su dubo shi ko kai ka ma da samfar da na ka da an ce a cikin ka'aba in kana masa ka gaba ka ba an saba za ka ji ba don na sama da kai sai idan ya zama ka'aba ta yi faɗin teburin ga sai ka dawo da nan ko ka bata sallah ko ka ganin da aba ta ka fadi shi amma yanzu idan ka dawo nan ƙarshen da ka ka ta sallah ta biyu nan ka ga ba ka biyu ba saboda haka makaruni ne yin sallah bisa ɗakin ka'aba amma kun ga don shi ne kun ga ba a yi gina da gari ta wahayi sai dai an kewaye ta da gine-gine wanda daga kowane wuri in ka hau kana iya dibuwa inda ta ke to haka nan aka aka son a rika yi wannan hadisi rawahu at-tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisi وعن علي رضي الله عنه قال نهاني حبيبي علي بن ابي طالب يا ce masoyina ya hane ni wato yana ne da masoyi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hane ni an usalli bil maqbara ya hane ni in sallah maqbarta ya ce mini kada in sallah maqbarta wa nahani an usalliya da abin nan da abin na na arda ibila wato an usalli a fiye ardi eh, babila ya hana ni in salla ƙasar babila fa ina mal'unatun ƙasar babila dalilin da ya sace ka in salla can fa ina mal'unatun ita la'anar da ƙasa ce to idan wuri ya zan ba wurin kwarai ba ana so mutum ya kauce mai da ibada shi ya kun ka gara nan da mutumin da ya zo ya annabi ya ce ina na zo ni ba kwana da kai zan na kuwa zan na kuwa na in yi tallacin mu in dawo sai annabi ya ce har iya watan da a can wanda ake bauta ya ce a annabi ya ce to wani na gari ka fito cika saboda haka idan ana bautar Allah ga ana bauta ma wani wanda ba Allah ba ga wuri to wajibi na musulmi shi ke wani wannan wurin da ibada ko umma mushrikai da ibada su wajibi na ga musulmi shi ko wani wannan wurin da ibada su rawahu abu da abu da ya rawaito wannan abu. wa sha shara wal bukhari da bukhari wa lafzu lafzin abu dawud kariha aliyu as-salata da kasu babila wato aliyu radiyallahu anhu ya karanta yin sallah babila wato ali bin abu dalil ya yi kamar a yi sallah da hasu babila min ina ne hasu babila wato al'adun lati hasafa wasu ba biya asar babila wanda an fi shayi wanda an ka shaye kaka da ita to kun ga an shaye kaka da wannan bangare saboda sakonsu da yawa to ali yana cewa baya son a yi sallah wurin saboda kakkace abin da ya shahe ka ya shahe ka shi ta aliyu aliyu ya ce shi baya son a yi sallah kaso babila Allah ta kare mu ka kiyaye mu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi wato abin da ya fi kyau ga kowane mutum wato ya yi duk abin da ya fi iyawa na kauce ma wuraren da aka bauta wani wanda ba Allah ba duk wuraren da aka bauta ma wani wanda ba Allah ba yana da kyau ga kowane musulmi ya kauce ma wannan wuri da ibada ta saboda ibada a wurin da Allah ka fushi to ba ta da albarka yin ibada wurin da Allah ka haushi ne an yi ibada wurin nan to ibada wurin nan ba su da albarka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu to sai abin nan darasin mu na gaba albabu wa fil jama'a babu yana tara game da sha'anin wato jami'in sallah yana da kyau ga kowane musulmi ya kula da sallah cikin jami'i tana taimakawa da abubuwa da yawa magabatan mu da kuma da kasar ta kariya so da Allah ya ya aka musu sun yi cewa su na abu ya ba su kada kanzu da jami'i sun kai kyau sai ka wani guda da cikin su an yi jima'a fiye da goma ko kuma sallolin kullum da kullum a yi abin nan fiye da shekara goma bai yi sallah shi ɗaya ba fiye da shekara goma amma bai sallah shi ɗaya ba to wannan allah yana ba da gudunmawa ga irin waɗanda abubuwa amma mutum ya zama kullum in ya samu wagga sallah cikin jam'iyya wagga bai samu ta to da yake ba musulmin kwarai na shi wannan mutum zai ci gaba da samun matsaloli ga rayuwa ta duk wanda a tallolin jami'i ka yawan kuci ma to ba mutumin kwarai na ba shari'a ta hukunta ya ce ba mutumin kwarai na ba mutumin kwarai yana tsare sallar jami'i don ko ba komi yadda annabi ya tsare sallar jami'i kuma an ce mai koyi da shi kun ya nuna muhimmancin sallar jami'i kwarai kwarai da gaske Allah ka gafata mana ka kare mu ka kiyaye mu ya ce abin na shi wannan babi a da za mu shiga ciki ne ke aljama'a wa ya kamsata wa fasulin ciki ne akwai fasali guda biyar wa katima kuma akwai ƙarshe alfasalin fasalul awwal fi da jama'a fasali na farko shine bayanin falalar fadalin jama'a wato falalar jami'i قال wai تعالى kun tafiyin idan kan zama cikinsu ba a kamta lahum as ta kai da sallah tare da su gare su to hal kun da ifatu minhum afa wasu jama'a cikin su su tashi kai tare da kai saboda haka wato idan an zo wajen sallah ana so jama'a kayan bakwai jama'a su ta tsaye da cewa jama'a a su a yi sallar jami'i da kyau kada a yi wasa da sallar jami'i abuna wanda kai da kyau wargi da sallar jami'i wuraren da kuka salloli bakin shagunan ku da wurin zaman ku wannan duk sabo na magana wai sallar an fara da jami'a su so da mutum dubu na ta jerawa bakin shagon wani su sha to duk ba su da ladajen duk su duka ba su da ladajen jami'a lada su do wata ɗaguntuwar lada za a ba su saboda ba su taho masallaci ba Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta zuwa masallaci bai shar'anta kowa shi sallah inda ya ga dama don muddin ana sallah bakin shago kana ganin a bakin shagon kana in ka zagaya cikin gari ya Allah ya bayan yan kwanaki sai ka ga shago goma inda aka sallah duk ba ka ba kuma wannan bid'a ko kai ka asarta ta in an tashi kawo talauci a madadin wannan bid'a kai za a ba mai yawa shi za za ku ga sai ka ga mutum ga shi nan fes kwana biyu sai ka ga ya toyawa da cikin matsala kuma matsala wadda an mai girma saboda allah ya ita, da allah ɗebe albarka da aka samu saboda haka a kula da sallar jami'i wato cikin jama'a Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ana bi raira radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya rawaito daga annabi kala annabi ce salatu rajul bil jama'a sallar da mutum yayi cikin jama'a wato cikin jami'i tuda'ahu ala salati fi baiti aw wa bi sharabi sallar da mutum yayi shi kadai cikin jami'a sallar da yayi tare da jama'a ladar ta daga sallar da yayi shi kadai wato ladan sallar jami'i su da aku ana linka ta ala salati kan sallar sai shi bai ci ne wa su surratu da su biya ta hamsa wa ishirin na eh da abu ala salati ni bi bai ci wa bi suki haka nan wa bi suki da sallar da ya kasuwa ta wato shago inda yaka kasuwanci na akasuwa ta inda yaka kasuwanci bakin shago to sallar da ya cikin jami'i ta ka wannan sallah da ya yi abin nan bakin shago ne da hamsin wa ishirin na zai ikon ishirin da bakwai kun gani wato kowanku ya aje kasuwa kasuwanci ne kowanku ya aje kasuwanci ne ya kai masallaci in lokaci ya yi an kai kiran sallah kowanku ya aje kasuwanci ne ya ta kama hanyar masallaci ka je masallaci ka yi sallah A Allah ya gafarta maka kuma ya lullunka maka lada wato تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة na. hamsin wa ishirin da ɗaya saboda haka ko da masallaci ka yi wannan sallar ko da gidanka ka yi wannan sallar shi mai shi mai tsirin yawa mai rubuta ladar sallah to zai rubuta ma lada guda kenan in kai sallah gidanka ko shafa amma wanda ya salla masallaci da an ka gina don laya ya salla za a ba shi lada 27 a 25 sai da wani hadisi saboda haka jama'a yanzu cikin ku wa ka ganin kaya na fesuwa wayanda za a sauwa lokaci guda duk ɗaya daga cikin su a cikin ban naira 27 ga wannan kayan kuma yadda wannan ya sa wa wannan sana'a ke ke da wannan tsara ba wani zai yi da wannan cikin amma da yake wa kasuwar lahira ta ba ta ma dame ko ba da take ta lahira ta za ka ga mutane ba su ma damu da kasuwar lahira ba ma ruwansu da ita su cewa dai suka Allah ya gamata mana amma da baki wannan baya cikin zuciyarsu wannan baya cikin damuwarsu ba su ma damu da wannan ƙari ba na Allah subhanahu wa ta'ala ya ana son yarda su dole sai an gama su ya ana son yarda su sai an gama su da abin da suka so wato duniya ke Allah ya gafarta maka wa zalika abin da yasa aka ba shi lada 25 shi wanda ka zuwa sallar jami'i masallaci annahu idza tawadda shi idan yayi alwala fa ahsana wudu a yake shi alwala summa kharaja sannan ya to da gida ne ila masjid zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salati babu abin da ya sai da gida ne yanzu sai zuwa sallah shi ɗaya na ya sai da gida ne illa salati sallah ɗaya ta fi da shi daga abin nan daga gida ne wato kuma kun ga kenan ana buƙatar a yi niyya idan mutum bai taho masallaci kuma abin nan shi niyya domin idan ka taho ba ta niyya mai kyau ba kuma ba za ka kama lada mai yawa ba kuma ba ka kama ko lada yawa inda ba ka zo da niyya ba saboda haka a rika zannawa a yi niyya mai kyau a gyara abin da ya baki sana a ce masallaci eh, abin nan to duk wanda ya yi abin nan duk wanda ya yi alwala ya kyautata alwala ya to zuwa masallaci ba ma nan da ya sai daga gida illa salatu sai sallah fa na lam ya hudu watan to shi ba zai yi tako hudu watan tako guda ba na zuwa masallaci shi wanda ya alwala nan illa rufe abin a darajata ce an ɗaukaka mai daraja da takon nan guda da ɗaukaka shi wato wannan mutumin da ya alwala mai kyau to duk da ya buɗe baki ne ya ce ya Allah ka gawa sana Allah ya gama sana babu wata tsariyar kun ya gama sana to ai ban gani ba eh, ba ka kamata ka gani ba da ka gani inda kana cikin wayanda sun ka kamata su gani ke da ka gani amma da yake ba ka cikin wayanda ya kamata su gani to za ka ji a daga jikinta in ka ga in ka ga kana tafiya ƙawawanka ba su ciwo to ka daidaita don kaya na zunubi shi ka sa mutum ya ji nauyin ta yi to an sauki kaya an sauki saboda haka tun da an sauke su ko ba za ka ji nauyi ba da idanun Allah tun da kayan da ka ɗauko an sauke su na haka ba za ka ji nauyi wai za salla idan ya yi sallah kuma shi mutum nazara mala'ikatu mala'iku za su sassauko to salli alaihi su ne mai addu'a ma da mafi musallahun muddin yana nan inda ya sallah saboda haka duk wanda ya san bai da lalura cikin kowace lalura mai muhimmanci to yanka gama sallah kai ya tashi ya yi zama ne sai ya daɗi ya tabbatar da yanzu dai wanga zama da ni kayan da na ba suna da yawa ta gwanda da sai ya tashi ya je inda raina amma idan dai babu wani lalura wadda ka sa a koma to shari'a ta shar'anta duk wanda ya abin nan a shari'a ta shar'anta wato ga wannan inda babu wani lalura wadda a kowane Allah ya ce mu ke mu kuɗa da hadiya wai za salla lam tazalil mala'ikatu a alaihi ma da mu musalla ko mun ko ya salla in wani nura ci zama ne inda ya salla a ɗan ɗauki lokaci amma ko san mun karanta da ku a cikin buhari abinda aka nuna inda ya salla masallacin da ya salla shi aka nuna inda ya salla masallacin da ya salla da haka yanzu idan ka yi sallah nan ka tashi ka koma can ka yi zaune duk kana nan biyu musalla kana nan inda ka yi sallah ko mutum ya yi sallah farkon masallaci ya koma can bayan masallaci yana dube dube amma dai cikin masallaci yana nan dai biyu musalla saboda haka mala'iku za su yi mai addu'a ma da mu yi musallahu ma lam yahudis inda ya hada su ba amma da kai da ka barka tusa shi ke mala'iku ba su da tusa kun ji ku yan yara ko in kun ga tuwo masallaci ko ba tusa bula ku hada musu ba tusa mala'iku ba su da tusa da mutum ya yi tusa shi yasa annabi ya ce malamin hudis in dai bai ki ba eh dai shi kawai yana furka tusa sai su ya ji wani abinci shi dai amma idan bai yi hadasi ba to suna nan zaune su ne mai addu'a Allahumma salli alaihi Allahumma rahamhu Allah kai mai salati Allah kai mai rahama abinda suka tawaɗi muddin yana nan babu iyaka wannan istighfari babu iyaka wato sai su kai babu wani adadi da za a ci daidai wannan lokaci ba za a iske su ba babu wani adadi to kun ga wa zai ji wannan shi wasa da san jimawa inda ya salla dai ya kalli wato ko da mutum na da lalura shi subhanallahi subhanallahi 33 uku alhamdulillah alhamdulillah 33 uku allahu akbar allahu akbar allahu akbar talatin uku yare da la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير to idan Allah ya maka muwafaka kai wannan wato a za ka samu alheri kware-kware kwarai da gaske saboda haka sai ka zanna kai ce wannan salati kai ta su ka ce ma salati kai ko kana nan kana ta abin da kaka iya سبحان الله والحمد لله ولا إله illallah الله والله أكبر Walhamdulillah الله والحمد لله ولا to kaga dai ala ka zanna ka zanna dai kai kama wannan sai ka tsaya ka kai in kana da Allah za ka da kayi wannan tasbihi to ka ka kai yanka wanda ka ga da in kai zan na kai lai talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku la ilaha illallah sai daya shi ina tsammanin mala'iku sun yi ta sauyewa kamin kai su yi da fari ɗari su ka je fari su allahun salli alaihi allahun marhamu allahun salli alaihi allahun marhamu su talatin da za su yi ce to in Allah ya so kai kokarin kamin ka gama jan zuwa nan zaka sai ma salati wanda Allah ɗaya ya san yawa ne kaga Allah ya ka nan diba ko ba tashi da wuri ɗan yara ana cewa assalamu alaikum mana ta kokarin ku gudu kuna ta kokarin ku gudu da kun ji an ce abin nan assalamu alaikum kuna ta kokari dai ku dai gudu don kada ku yi abin nan don kada dai ku yi wannan abin nan tafiyi kuna ta kokari ku gudu to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya gafarta mana Allah ya sa da su to wala yazalu ahadukum bi salatin dayan ku bai gushewa cikin hukuncin mai sallah yake man tazara as-salata mutum yana jira sallah idan dayan ku ya zo masallaci kamar yanzu an yi sallar magariba duk wanda ya tsaya nan ya ga an sallar magariba yana jira a yi sallar ishayi. to ya yi makainai alheri kwarai ya zaɓan makainai alheri kwarai la'annahu jalasa fil masjid yantazuru salata dan shi ya yi zaune masallaci yana jira sallah ya kyautata makainai kwarai da gaske Allah ya ƙara mana taimako ne ya ƙara mana gudun mawaƙi, ya sa mai ƙarshe mai kyau ya sa aljanna mu a mai littafi ya ce fa jama'a ta zido ala salatin munfaridi da sanin wa shi na daraja sallar jami ta dara sallar da mutum ya yi shi kadai sau 27 ga daraja sau 27 بسبعين وعشرين درجة ولا مفارقة ولا مفارقة من منافات منها أما باب سابع ورقة وإنه رواية باب سابعني وقر رواية وبين ما قولها بسكان رواية كثيرة بانيسة don fa inna kalil la yakfi al-kafi da abadanci ne bai isa mutane da yawa al-kalil la yakfi al-kafi aw innahu da eh? kalila layin bi alkafiya lalle abin na zanci mu bai kore mai yawa aw innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara awwalan bil qalil ko kuma abin da yasa daga farko annabi ya ba da labari cewa sallar janna ta daga sallar mutum guda da lada 25 alkalil ke? ya ba da wannan labari a ah, awwalan kabara a walan bin ali farko ya ba da labari da ɗan cin ishirin da biyar sun ma ma bai kafi daga bashi allah ya haɗa mai mai yawa ashirin da bakwai ba aka bara bi kuma ya dawo da ya bada labari saboda haka kun gani yanzu kana iya gaya ma wani lada jami'i a tsanin halada wanda ya sallah shi kaɗai da minti ishirin da biyar kuma ka faɗa wani ladijan da ta da sallar da mutum guda ya shi ɗaya da lada ashirin da bakwai tun da an waito waye to ba ka da abin nan babu wani saɓani cikin wayoyin wato kowa kana dibin irin muhimmanci ne ka ba shi caji kowa sai ka dibe ne ya karga abubuwan da muhimmanci sai ka ba shi caji don ya ɗauka da kyau yadda ya kamata ka taimaka mana Allah ya ƙara mana tsoron kare da ibada kada halaki wannan hadisi rawahu hamsa malaman hadisi biyar suka rawaito wannan hadisi عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة للي من الله يأتي صلى الجمع Tafi, Tafi, Tita, فيتا تبدو الصلاة الفجر bi sab'an wa na daraja sallar da mutum guda ya shi kadai da sallar da ya cikin jami'i ta ɗara sallar da mutum guda ya shi kadai da lada da bakwai. yanzu cikin ku babu wanda ka yin sana'a ya gari ba ta naira da bakwai ga kaya bai sauransu ba zuwa da zai yi sauransu inda ana cin riba lada guda wato misalin kayan naira guda ana cin riban naira ashirin da bakwai babu wanda ka wasa da wannan kayan asali amma yanzu cikin ayyuka cikin sana'o'i na Allah subhanahu wata'ala ya ambata idan a mutum ya yi sallah cikin jam'i za a ba shi lada ashirin da bakwai amma da yake lahira ta ba ku damu da ita mutum na iya yin zaune saboda naira cikin naira goma a sama jami'i bai dawo ba saboda cinikin naira goma ha a gama da kawo ba saboda shi labari na gaibi abin da ba a gani labari na abin da ba a gani imani shi ka sa a yi gyara ne imani shi ka sa a yi gyara ne in babu imani mutum bai gani ba ji na ya danganta ga yadda ka da labarin wanda ya bada wannan labari wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta da abin nan ga yardarka da bayanin da an ka baka in ka yarda to shi kenan in baka yarda ba sai ka ɗauki magana ba su da ƙarfi in baka yarda ba amma in ka yarda sai ka ɗauki maganar da ƙarfi labari na aka ka baka gani ba yarda ka ta sakai ya da shi in baka yarda da shi ba sai ka ɗaukai rikon sakai na abin Allah ya kare mu ya kiyaye rawahu al-khamsa illa wasu عن أبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم wanda ya kowa girma ga lada cikin sallah Inji, annabi sallallahu alaihi wasallam abu wanda ya kowa gida mai nisa da masallaci wa abu sannan mai bi ma ga wato daga wannan sai wancan daga wannan sai wancan ba a ba da sha wanda ya yi nisa ga tahiya duk wanda ya yi nisa ga hanya to shi ya yi lada wallazi yanta zira salata wanda ko ka jiran sallah a yi salli a hama imam wanda an gama sallah an yi magariba yana nan yin zaune yana jira a yi sallar isha'i tare da liman a adamu ajaran lada ce ta yi yawa minan da biyu sali su mai namu ya yi wanda ka yi sallah sannan ya kwanta kusa wanda ka bayyada kwana ya dauke shi ko ya gama sallah yana da kulawa da Jami. ya kula kwarai da Jami. to amma duk da ya kula da Jami. to wanda ya jira sallah kamin ya gama wata ya jira wata ta kawo ya yi to ya yi shi lada ya gaba su hmm. akwai ni to yana da ita tun da zai hiya ta abin abinda abba a iya iyakance maka a yanka ma a ce wa dawan ga duk tako guda an ba shi kaza shi abba a yanka mai mashin don wanda ya kamata shi yanka bayan wayanda yake nan su ya yanka to waɗanda dole ka ce dai suna da lada tun da zai hiya ta yi amma ba ka iya iyakance ta ka kidan ya ta wadda an ka kidan ya waccan ta mai takon kawa da mai raƙumi da mai jaki su takon nawa da ka takon na ba wani abu to amma wanga taya ta gare shi amma dai ba takon na irin na kafa mutum ba za ka kuma yana wahala amma dai ba kuma wahalar mutum ba to za ka ce lalle za a ba shi lada don ya yi ya zuwa masallaci amma ba ka cewa duk tako guda don ko kai ba ka iya kidan ya takon tayan mashin ko tayan mota amma dai za ka ce yana da lada tun da dai abin da ya sa an ka ba wancan lada wahalar da ita ta ya to kowanne ya wahala su ta dace da shi don ko mota ka yi dogo ta ya kana jin kagaci idan an ka zo mutum kaya ya ɗauko niki-niki yana zuwa in ya aje sai ka gana haka ya gaji idan mutum ya shigo mota ya daɗe in an kai faki ne da sai ka gashi na haka ya gaji duk ya gani duk ne wahala liman da ya ɗauko kaya da wanda ya zauna ana zuwa mai ac in ya to duk kowa sai ka ga yana naka kowa ya gaji saboda haka aiki shi haka nan na aiki ai dan shi ne wasu malamai sun ka ce wai tun da dai an faɗi abin nan lalura da ake wa kasaru in mutum ya hau jirgi bai kasaru tun da mai awa halittu jirgi in ji wasu sai malaman suna suka ce abinda a a a wahala su ita a wahala mai iya kasa suka ce to cikin jirgi wa akwai wurin kashi cikin jirgi akwai kasuwa ta sai da kaya ka sai abin da duk ka kaso ka ce kasuwa ka sai cikin jirgi manyan eh, jirage wanda ka zuwa manyan ƙasashe ha abin da gida abinci akwai wani sai su hotel in ka ji wa ka tecin ka zanna ka ci abin da ka so a kawo ma ka faɗi a kawo to na ji duk akwai suka ce duk akwai irin wannan suka ce to ai shi annabi faɗin to ya yi faɗi shi a yi idan mutum ya yi tsaye da wadda kai ka za to zai yi kasar shi shi wanda ya hau jirgin na shi ma bayyanta to ni za hana mai bayan nan saboda ka abubuwan ni'ima ba su hana sunna annabi amma dai akwai abin da annabi ya yanka wanda sai ba ka yanka shi kuma shi bai nan ba zai ke yanka ne. Thank you. iya in ya sayan mai na ai shi ma jaki ana sayan mai eh, eh, kai dai wahalolin zai yi wada wancan ya yi wahala wan gama ya yi wahala illa dai wahalolin wani lokaci akwai bambanci wani lokaci ka gani dori in zan je abuja sai in shiga mota in bi ta kaduna in hita da sayi wani sai ba in sha in ka mai ta ƙasa da bisani ran na sai na shiga jirgin zan na abuja ƙarfe goma sha ɗaya na na rana na shiga jirgi sai na sauka ƙarfe goma sha biyu da minti kusan biyar na wadatawa kawo abuja sai da ce ashe masu kuɗin da suna ƙwaro mai ta bugun ƙasa mutum mu nake jiki su su zaman su kuma su rige ka to amma na ji wannan na hana ya kasar wannan bai hana ya kasar kuma in ka ɗibi wani jihi wanda ta yi wanda ya hau jirgi ya yi wahala wanda ya hau jirgi zuwa abuja ya yi wahala bisa ga wanda ya hau mota zuwa abuja shi kai da kawo mota zuwa abuja man nawa ka sha ko ka sha mai da yawa ga mota ka duka ka sha man dubu ashirin da biyar yanzu da ita za ka sha na dubu talatin to tambayi shi man nawa ya sha eh. wajen man dubu ɗari ya sha kuna kuna zama da zai ya yi kawara wajen man dubu ɗari ya sha ta haka ya yi kawara halin kudin kai kai ma mutu a zaɓa ya ce kudin ya kai to a aure kudi ne ai wani da zai shiga jirgin nan wani da zai hawa mota. nan ya an ce ta hau jirgin. ga naira dubu ɗari bari in biya ma ta kuɗin jirgi ta haka ba na abina in shiga mota tun da in ba mota sai tawo ma kila eh, ko dubu goma ba su in ba tare a hadda mai su hadda mai su kai kana ta duk masu shiga mota talakawa ne kai kana hawa wannan magana ai wahalolin nan da ka gani wato duwa da ka ga wahala kama kanka shari'a ta san abin da ta sana abin dai muka cewa Allah shi gafarta mana kuma ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro yi da ibada ce da akalaci wannan guda uku rawa abin na rawa malaman hadisi uku sun karoto su an usman radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man sallal isha bi jama'ati usman radiyallahu anhu yace manzo Allah ya ce duk wanda ya salla isha cikin jami'i ya ce masallaci an kai sallah da shi cikin jami'i ya samu lada waka annama qama nisbal layli ya samu lada kamar adadin ya da ya rabin dare an kai a magariba ta yi rana ta fadi aka yi sallar magariba aka yi sallar isha'i kamar da yanzu kamar a ce tun yanzu da an gama isha'i wajajen ƙarfe takwas din nan an gama isha'i ya kabarta sallah sallah ya kai da ƙarfe goma sha biyu daidai rabin dare ke ƙarfe goma sha biyu daidai sannan ya sallama kun ga ya sallah da yawa ko to wanda ya sallar jami cikin um, masallaci tare da liban ga sallar isha an ba shi lada wanda ya sayi nisfan ɗaya tare da ɗaya kun ga akwai alheri kwarai ku kula da sallar jami musamman isha kuma ku sai masallaci inda an ku gina don mai ya ƙare ruwa ku je masallaci inda an ka gina domin a yi sallah don shi masallaci an gina shi don ɗaya a yi sallah an ka gina masallaci kun ga sabanin a abin nan wasu wurare a shago don a yi kasuwanci an ka gina shi gida don a yi kwana an ka gina shi masallaci ko don a yi sallah an ka gina shi wa man sallar subha fi jama'atin wanda ko yayi sallah asuba cikin jami'i wanda bi yayi sallah asuba cikin jami'i ya daure ya samu zuwa masallaci da sallar sahi yayi jami'i ya samu lada faka annama sallar laila kullahu ya samu lada kamar wanda ya sallah tsawon dare duka saboda sallah asuba tana da wahala kwana na da daɗi kuma ga ɗan duhu duhu akwai tsoro sai maza ka tsaye sallah asuba cikin jami'i kullum kullum rawahu muslim wa abu daud wa tirmidhi wa lafadhu ah, da tirmidhi lafazin ah, lafazin su wato abu dauda da tirmidhi man shahida al'isha bi jama'atin wanda ya halarci isha a cikin jami'i ya kama lada faka anna abinna fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfu lailatin yana da lada wato kamar tsayuwar rabin dare wa man sallala isha wal fajra fi jama'atin wanda ya tsalla isha'i da asuba cikin jami'i kana da ka kiyama lailatin yana da lada kamar misalin tsayuwar dare guda gaba saboda haka jama'a ku kula da tsalla tsallolin jami'i duka musamman da ya sallar isha'i da sallar asuba cikin jami'i duk wanda ka yanzu bai rasa kuɗin kashi duk wanda ka yanzu wato abinci bai karewa gida nake da izinin Allah abinci bai karewa gida ne duk wanda ka yansu Allah zai ba shi kariya da tsaro to Allah kai maka roƙo bai a sama yake lausuna ka taimake mu mu sallolin jam'i gaba dai musamman dai sallar isha'i da sallar asuba kuma ka taimake mu ka ba mu ikon kwana nan wurin Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu ka raba mu da sabon ka boye da bayani Allah ka raba mu da sabon ka boye da bayani ya Allah ikfina bi halalika an haramik wa ganina bi fadlika amman siwak Allah ya gafarta mana nan za mu kwana insha Allah